ke da alkhairi ya ki zo kina cikin tsari ki a gaje tun da ta kore ni dan Allah ki shayar da ni haba ka bar saurare ni nawa akan ka sai ya fi muni kada na gaskiya ka faɗi karya zancen kashi ya ja matuni na saki baki so na koka shi yasa na zo ta ho mutaka no sai ina zaki je haka kika yi wannan kyau cikin wannan da baki sai ga da tunanin wajen kallon fim ɗin gwaska to a yanzu haka ina nan fim house a za mu kalli Oscar Return na ce da rundunar masoya su zo ni ma gani na zo su ma suna can suna jira ni dai na yi gaba sai kun zo kallon Oscar Return. Baba, baba. Na'am. Me haka ina zaka? Gidan talabijin. Gidan talabijin? Eh. Me zaka a gidan talabijin? Baska, baska. Eh. To ai ba a gidan talabijin ake yi ba baba. A Ado Bayero Mall ake yi. Gurin da ake kira Shoprite. To! Eh, ah. kuma ai ba yau bane. Sai yaushe? Sai ranar 19 ga watan wannan wata da muke ciki Januwari. Yau nawa ga wata? Yau muna sha uku ga wata. akwai gurin kwana a gurin har da AC da mukayyab wallahi baba yaro hanzarta kira min agwagwa da buje me kuma agwagwa da buje dan babur nan mai kafa uku a dan sahu jirgi a kar eh. to mu je baban tarama <laughs> gwaska